Article 9 mataki na tara ba wanda zai tsare ko a ɗaura shi ko kuma a sa shi gudun hijira ba gaire ba sa ba.